Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. sunana mahmud lalo hukumar da ke kula da 'yan najeriya mazauna kasashen ƙetare ta ce babu wata hanya da za a iya kwashe 'yan najeriya da rikicin sudan ya nutsa da su tana mai cewa yunkurin yin hakan na da matukar haɗari wata sanarwa da shugabar hukumar abike dabiri ta fitar a ranar juma'a a shafin twitter ta ce akwai yiwuwar duk jirgin da ya sauka a ƙasar ta sudan a ƙona shi a cewar dabiri a jiya juma an kona duka jiragen da ke filin tashin jirage na khartoum kuma an saka dokar hana zirga-zirga sai dai ta kara da cewa tuni ofishin jakadancin najeriya da ke kasar ya fara shirye-shiryen daukan matakan da suka dace tana mai cewa kungiyoyin agaji na raba abinci ruwa da magunguna yayin da ake kokarin shawo kan bangarorin da ke fada da su ajiye makamansu rotanni sun yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka na duba zaɓin da take da shi na kwashe dubban amurkawa da ke ƙasar sai dai fadar white house ta ce a halin da ake ciki babu wani shiri na kwashe 'yan ƙasar ta amurka a sudan kakakin majalisar tsaron amurka john kirby kenan yake cewa saboda hali na rashin tabbas da ake fuskanta ta fannin tsaro a khartoum da kuma rufe filin tashin jirage da aka yi kada amurkawa da suke zaune a ƙasar su sa ran gwamnatin amurka na da shirin kwashe su To a halin da ake ciki an ji harbar bindiga a birnin na Khartoum a ranar ta Juma'a duk da sabon matakin da sojojin Sudan da abokanan su na bangaren dakaru masu sanye da kayan sarki suka ayyana na tsagaita wuta. Duka bangarorin biyu ba su amsa ta da shugaban Kenya William Ruto ya yi ba. na shiga tsakani domin sasanta rikicin wannan fada ya zuwa yanzu ya halaka ɗaruruwan mutane ya kuma sa dubbai sun fice daga birnin na khartoum a cewar rahotanni sojojin na sudan da abokan hamayyarsu na dakarun rsf sun amince a tsakaita wuta na tsawon sa'a biyu daga jiya juma'a don gudanar da bukukuwan sallah sai dai duk da wannan matsaya da aka cimma an kwashe yinin na juma'a ana ta jin harbe-harbe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta kaddamar da hare-hare na martani shugaban na ukraine ya kuma nuna godiyarsa ga kawayen ukraine kan irin yadda suka dukufa wajen taimakawa tsaron kasar wani taro da aka yi a jiya juma'a a sansanin sojin ramstein da ke jamus ya ta'allaka ne kan yadda za a ƙara wa ƙasar ta ukraine ƙarin matakan tsaro amurka ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara horar da dakarun ukraine kan yadda za su rika sarrafa tankunan yaƙi ƙirar abrams yayin da jamus a nata bangaren ta sanar da cewa za ta gina wani wajen gyaran tankunan yaƙi a poland domin dakarun na ukraine And I am confident that this equipment and the training that sakataren tsaron amurka lord austin ne yake cewa yana da kwarin gwiwa cewa waɗannan kayayyakin aiki da horo da za a ba dakarun na ukraine za su ci gaba da ɗora su akan hanya madaidaiciya ta yadda za su ci gaba da samun nasara. Yayin taron, ƙawayen na Ukraine sun ƙara jaddada matsayarsu tare da nuna goyon baya ga hukumomin Kyiv da kuma ganin Ukraine ɗin ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO nan da wani lokaci a nan gaba. shugaban kungiyar taliban da ke yawan ɓoye kansa ya faɗa a ranar juma'a cewa ba zai taɓa bari wata ƙasar waje ta riƙa yin katsalandin a sha'anin mulkin gwamnatin afghanistan mai bin tsarin shari'ar musulunci ba hibatullah akunzada ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da masu ibada a birnin kandahar da ke kudancin ƙasar yayin da aka fara bukukuwan sallah da za a kwashe kwana uku ana yi bayan kammala azumin watan ramadana. labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Barkan da sallah. Kashi kashi. Kashi kashi. kashi kashi, Ladi kashi kashi Yuma music for life kashi Na ta nuru dini Shaba kashi kashi kashi Zamani international Sallah ya kai kowa na jin daɗi E mata ku kwashi rawa don yau ranar jin daɗi Sallah ya kai kowa na jin daɗi Ko baka da komai mata so ranar murna ne Mu karu gaba Mu je mu kwashi rawa mu manta da komai da ke mu faru gaba wannan waka tsalla brand new one for the nation ma nuru na zamu ga kawo combination za mu fara mu gyara mu nada mu bar ma masoyan musu jubilation eh, kuma ta frustration kuyi maza ku ba da information ga mu mu fito maza da yara duka su iso eh da zaki zo ki sanar da laji ya ja wando eh eh eh gaba rawa mu manta da komai wuta ka mu je mu mu kwashi rawaye fa nake mu karu gaba labete labete labete mu karu gaba Allah ne baba mu more mu tata kama hasada yaro ka bita ka jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da sallah barka ka je alheri <laughs> an yi sallah lafiya lafiya kalau to Allah maimaita mana yau yau biki kan biki mm. na gwamma Allah sarki yau yau dai gashi ana bikin sallah sai kuma muka tashi da wani da babban buki kuma na naɗin sarauta. Sabon buki ba? Sabon buki. Yau, yau, yau, kai maimakon su shugabannin wannan buki su ba mu gayyata tun da wuri mu zuba sutura mu kale jirgin mu nufi New York. sai suka aiko mana da shi a makare ina gama sun da gangan suka sa eh, eh, eh, ranar sallah don saboda gaskiya ka da wannan ka da wannan <laughs> <laughs> ai shi ne nace da gangan aka sa wannan nadin sarauta hmm. taka babu ranar sallah dan kar ku ji su biyu a ah, saboda ba a so a dame ku shi yasa aka ce ku tsaya inda kuke a biyo ku da ka kai to kai mana tuwo so biyu mu ci na sallah mu ƙara ci <laughs> kai to Allah rika taya riko sarkin zanna eh zannan sarkin eh, eh, musulmin North America zannan sarkin musulmin North America hmm. a'a babban sarauta ce fa <laughs> zannan sarkin musulmin arewacin amerika gaskiya <laughs> to to allah allah ta ya zanna riko allah shige gaba allah yi jagoranci allah ya ba da nasara allah ya sa gama da duniya lafiya to kai ma bari kuma mu biyo eh, sahunka hmm. mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga garba suleiman da abokansa wato shi garba suleiman za a rasa nada abokin shi ne alhaji lawal sani stores da aka fi sani da karami hmm. za a mishi nadin sarauta a katsina a matsayin turakin katsina shi kuma za a bikin ne mako mai zuwa wato 29 kenan ga wannan wata da karfe 10 na safe za a yi shi kuma a gidan mai martaba a sarkin katsina alhaji abdulmumini kabir usman to allah ya ba da ikon zuwa allah kuma ya wato to sarauta dai eh, eh, baba kun yi gaba <laughs> gaskiya eh, <laughs> to allah ya allah ta ya kuri amin amin sun ma'amin ka ɗauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa cikin gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a cire kwana. bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na hunkowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa cikin gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana yau baba yau take sallah saboda haka za mu gaishe gaishen da bamu taba yi ba shirin a bari ya kushe wato gaishe gaishen da suka aiko ni kai na hannu na sun fi ɗari mm. lalle ne ka ashe za a yi su kace kace ke da yau yau sun fi ɗari sabili da haka ba tare da wani dogon jawabi ba bari mu lokacin abu aka ce a yi shi ko a yi shi haka nan ne to masu saurare da waɗanda suka saba rubuto mana kullum muna muku fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya bari kuma mu miƙa gaiso fatan alheri da barka da sallah ga tsohon shugaban sashen shige da fice na ofishin jikadancin amurka amiru abdulmadid sai kuma hajiya hafsat masha marshal da dr usman Bugaji da garba suleiman sai alhaji yusuf mamman da madam bayat mariama sai alhaji shehu abdullahi jegebe turakin jegebe gaisuwar sallah zuwa ga alhaji muhammad waki a jihar yobe sai professor ay shehu jakadan najeriya a rasha gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga dr safiya ahmed nuhu jakadiyar najeriya a romania sai dr mai rumandara da bari barista Sa'ida Sa'ad gaisuwar sallah ga ambasada Hassan Hassan da Dr. Muhammad Hassan da Alhaji Abdulkarimu Kafinta a malumfashi sai malam suleiman labaran ahmed a ƙasar ukraine da mohamed kudu abubakar na tashar nta sai alhaji sagir abubakar malumfashi shi ma tashar nta da professor bube na maiwa sai gambo ibrahim bujungo shugaban dandalin matasan arewa da awal musa rafsanjani sai barista gambo kawaja da barista mai nasarar umar da hajiya zainab bunulu da binta hijazi gaisuwar sallah zuwa ga hajiya fatima sanusi karaye da mai martaba sarkin lamaran isa dan talashehu da fatar an yi sallah lafiya sai kuma gaisuwa a bar ya huce da ta fito daga alhaji sanusi ali ahmed wazirin sarkin hausawan accra ya ce yana mika gaisuwa a bar ya huce da gaisuwan barka da sallah zuwa ga sarkin hausawan ankara alhaji muhammad kabir kadir english da sardauna ali kadir english da galadima idris kadir english sai kuma limamin zangon kadir alhaji sani abdullawa waila da sarkin zangon kadir alhaji rabiu mai rago sai kuma sarkin kwashima alhaji imran bilango da sarkin zangon tuta alhaji lawal garba da sarkin fadama alhaji redwan muktar abbas sai kuma sarkin yakin da kuma alhaji amadu sha'aibu ya ce da mahaifiyarsa hajjiyar rakiya kadar ingilish da antinsa hajiya abu kadir english sai kuma hajiya fanna kadir english da hajiya tagari kadir english sannan ya ce na gaida matansa wato hajiya fatimatu alimada sannan sai kuma gaisuwa a bar ya huce zuwa ga sarkin musulmi na north america alhaji yahuza abubakar na biyu da kuma fadawansa kamar alhaji amadu galadima da alhaji hallar waziri da alhaji lawan alhaddad sallama da alhaji lukman abbas shamaki da kuma alhaji sha'ibu abbas Shiroma sai kuma Alhaji Abdulbasir Nuhu Abbas Jakada da muhammad bashir kabore vice president na 'yan ƙasa da alhaji audu dangana sai kuma alhaji hamisu sa'adu sarkin bai da alhaji mubarak wawulo sai kuma alhaji baba mati da alhaji garba da alhaji idi da kuma alhaji jamal gambo da malam suleiman sabo limamin ciki sai kuma alhaji sa'alu maso kano mai unguwar yalwa da muhammad awal maso kano da alhaji muhammad sanusi saddauna da kuma alhaji bature original da alhaji zakari wato sarkin aski kenan gaisuwa zuwa ga alhaji musa shekayi da mai ɗakin hajiya asama'u da alhaji usman jogate da iyalansa sannan gaisuwa zuwa ga sarkin nima a birnin new york alhaji salifu abubakar daga ladimansa alhaji abu na'ata da wazirinsa alhaji base sai kuma magajiyar nima hajiya hausatu gadon famfi da uwar sarki wato hajiya moda clay da kuma gaisuwa zuwa ga magajiyan kwatakwali hajiya ummi da kuma gaisuwa zuwa ga sarkin kwatakwali na birnin new york alhaji muhammad aminu mola da iyalansa hajiya rakiya da kuma hajiya ramatu da fatan sun tashi lafiya wannan gaisuwar barka da sallah kenan daga muryar amurka an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona da mai gidana da za ka duba zance na walaya Allah ya ka cikan muradina. ubangidana na da za ka ɗauki zance na ciki da ba shi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikinmu baƙiwa muna biye al'aura muna siyacewa. giya ta rai ta sanya muka da rudewa na tunani da sani da ke a kwakwalwa bari gidana da kin fahimci zance na wala ya Allah da an rufe tunani na gidana da za ka dauki zance na Allah da ka zuciyata kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki gadon barci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kumurci Ubangida na bisa karkashin tunanina ya fi mujin kansara na So bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci barka ga sallah zuwa ga Malam Haruna Abdullahi tare da matarsa Sa'ade a Bauchi da dukkan 'yan uwansu a alhajere jihar yobe to allah ya sa alhajere ne wannan garin hmm, sai hajiya safiya aminu daraktan eh, nursing a bauchi da mataimakinta alhaji isa muhammad dauda da iyalansu sai a gaisuwa zuwa ga alhaji baba sarki bara da iyalinsa a gombe da alhaji lami yusuf da iyalansu sai aa yusuf da dukkan mutanen garin alkaleri gaisuwa zuwa ga aisha hajiya aisha tallibawa da hajiya zainab ladidi yahaya bakuri da dukan ɗaliban makarantar kabomo na shekarar na 84 ake kiransu kabomo 84 sai hmm. malama shamsiya karamu mamar aisha a mararrabar kankarar malumfashi da Malam Garba tare da iyalinsa da yaransu Hassan da Husaina a mararrabar kankara sai Hajiya ta huntuwa labo mahuta a malumfashi da Malam Garba tare da iyalinsa sai Malama Adama Abubakar tare da yaranta duka alkaleri da Hajiya Khadija Hayatu a atbu bauchi tare da 'yan uwanta duka a zaria sai kuma malam garba chief driver a specialist school management bauchi gaisuwa barka da sallah zuwa ga dr yakubu shirama tare da uwar gidan shi fatima mamar hawa'u da kaninsa abdullahi shirama a azare da fatar an yi sallah lafiya a wannan gabar bari in faro daga birnin london inda za mu mika gaisuwa a bari huce da ta barka da sallah zuwa ga hajiya ramatu alaska a birnin london da hajiya fauziya adam dukkaninsu a london sai kuma alhaji aminu boya ya ce yana gaida iyalansa hajiya adizatu abdulkarim alhassan da shufiya lukman da kuma alhaji lawan makeri ya ce yana gaida iyalansa hajiya amina mai dare da kuma hajiya kande to sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan gidan dikko da bebeji a birnin kumasi a yalwa kenan da farko gaisuwa zuwa ga alhaji armiya idris dodo dikko da alhaji alhassan bebeji sai kuma alhaji imrana muhammad da muhammad faisal dambaram na sarkin zangon kumasi da alhaji ahmadu abubakar da umar faruk da kuma umar faruk juniya sai kuma muhammad murtala da muhammad mubarak da Malam Yushau Aminu da Anwar Sadar Redwan da kuma Baba Jibrin Oldman sai kuma Hajiya Rabin Afafa da Hajiya Zulai Muhammad da Hajiya Fati Hajiya Mami kenan da Umma Hummu da Umma Sadiya wato Mama kenan da Hajiya Kubran Tawaye sai kuma Umma Yaya Umar da Umma Sadiya Alhaji Aminu da Ahmad Sise da Jibrin Umar Afafa da mami nawara da donko da hajiya mami hawa da hajiya madina sai kuma hajiya latifa da hajiya umma fauziya matan audu afafa da kuma muhammad amin da kamil manfasman da adamu alhaji awilo mai adedita daga karshe sai bashir gana wato basiru angui kenan sa'annan gaisuwa ta musamman zuwa ga hajiya mamata mai sai da wake a yalwa a birnin kumasi da fata an tashi lafiya kuma za a yi sallah lafiya. you no cry again. fita. Allah ranke daɗe. Kisan saboda wannan babban naɗin to shi ke da ba ji. Ai na ganka ka kura daga. To shi ke da wai ba za a rasa nuna a ruga ba. To wannan ɗan takaitaccen labari ne na wani gayi ne kin san yan gayu irin an ci adon nan malam an sa waka eh. ana jin daɗi ya je ya fada gidan cin abinci. to garin yayi ne ko me ya je ciwo abincin sallah eh to mu ce dai abincin sallah <laughs> ya shiga bala ya je dan ci abincin sallah irin wani dai ah, kin san gayo za a je an dan tara wani ba ya ai dan ƙaryar nan malam to shi ne daga gurin cin abinci garin yayi ne shi ciki ya dan juya masa haka to amma ba bayi bane wato iska ne ya ji yana son wato ya fidda iskan nan to ana ana buga waka ne a gurin sai ya ce a tun da wakan nan da ake buga ya kamata ya dan bi cikin wakan nan tun da wakan na tashi ya bi ciki ya saki sai ka ji ya karkata ya haka ya saki ka ji har ya juya haka ya saki yana ta dai sassakewa cikin waka ne hankali kwance to bayan ya gama dan abin da zai ci ya kawo dan fanta da ya sha da ya gama sai ya juya sai ga ana ta kallo sai ya juya sai ah, gari ya mutane nan ko sun ji wani abu ne <laughs> eh, ashe kuskuren da yayi yi wakan da yake ji shi ya sa headphone shi ya sa abin kulli yake buga wakansa yake ji sai ya manta ya dauka a gurin ake buga waka tusar da ya yi ba wanda ya ji kada ya ji ba wanda ya ji kara sai shi tunda yana da headphone eh, yawwa shi ya sa abin saurare ne ya sa abin sauraren waya a kunninsa shi kadai yake ji eh. shi sa duk abin da ya yi na dabarun fin da iska din da kowa ya ji shi amma shi ba bai shi bai ji ba ya dauka wakar da ake bugawa gurin da yayi wannan karar eh, eh. <laughs> <laughs> yake to ga wannan ya bi da abin sa kunni ya yi kansa eh, banna. Ina eh, kuma technology in ji bature. Gaskiya. Na Na'ura ta tsiya. Eh, yar wasa ba wallahi. Gobe, gobe wa a kara. Ya kara sa abin kunni ne cikin jama'a. Sai eh, da ka ma da bajulu da daga bana hadu ita ma tana tana Allah Allah ta sallame mu ta je yawon sallah. Gaskiya. ni dai to ina jira gani a ƙasa eh to kanki ji komai ki gani ko da sarauta ga sallah ba nakan hmm. sai zai ga na sha kwarai eh, kwa sai abin da kika zaba. To Allah ya bai mai ta mana Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗin da ba su saurare a kullum muna muku fata alheri Allah ya sa gama bukukuwa lafiya Allah ba da ladan ibada. Amin. yanzu a madadin baba ya yakubu bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.